buɗe murya kai ranka salamu alaikum wa alaikum assalam yau wai yanzu wai wannan lokaci da muka shiga man mutane suna tambaya wayya game da tsarin mulkin wannan da take tafiya kamar dai wannan mulki insha Allah abun dai wasu suna cikin jin daɗi mu dai muna cikin manyan manyan matsaloli a yanzu to wani irin lokaci kake muna fuskanta a Najeriya matsalolin da muka fuskanta na ɗaya na gama mamalola ta yi tagumi a kasuwa sannan na biyu kuma ni gani nan ne kasuwar dai haƙe kai ma ya sha man kai a jiki to kenan kana faɗin abin da ya damu kowa na kai ba ka yi ka kamar yanzu abin da ya damu kowa dai eh, rabi ma dai da ya shafe ni rabi kuma dai kawai ina tausaya ma yan Najeriya akan wannan mulki to kuma a jiya mun yi hira da wani ya ce hey mutum ya awa hudu biyar bai sai da ko abin bincika ba wai me ke kawo wannan yanayi haka to kuma daga dai zaman da an kai sai godiya Allah kuɗin da ni ci ban yi kasuwar nan ba kuma akwai wata kasuwa a rana cin maganin basaka wai me kashe gani akan takura mal musulmi da ake ticket ba ma musulmi duk wani ma mai zuwa kasuwa a masakar yanzu an hita mulki an koma mulkin zalunci a kasuwan nan dai ana raba muna take fiye da goma don wani subhanallahi akwai na ɗari akwai na ɗari biyu akwai na wazo biya uku akwai na wazo biya guda duk garin na farawa ke wannan aiki duk a cikin kasuwa kuma na samu labari sabon ciyaman da ya hau na kasuwa wai tip ya sa ya auna hanya wai wannan batu gaskiya ne ko ko tip ko awo guda guda bai yi ba kowa an sai da mashi ga an anka sai kuma naira ko dubu goma sha biyar aka cewa ah, ni dai ban saya ba amma dai an saya har da gaban shago na an saya to kuna ganin lamarin abin ci gaba ne ko ci baya ne ga wannan al'umma to cikakken dai shawara a tambaye maman lola ah, to ai kuma ta aka yi yawa to ai ita kuma wannan makwabciya taka to yanzu ba ta gindi ba ta shago ya za a yi to kuma ni na iya bada amsar da za ta bada to bismillah muna sauraron ka ita dai an sai da bakin kofar shagon ta ta saya kuma ta saya shago kuma ta saya kofar shago wai kana ni kuma ban saya kofar shago ba an sai da nawa to kenan kana nin yanzu in baka sayan gaban shago ya saida ma wani isa a saida ma wani kuma kai a saka lungu to ku wani kira kuke wannan gwamnati wannan kasa a wannan kira da muka ma gwamnatin ga ko dai ta gyara ko kuma mu mu gyara da kanmu to amma an ce akwai larabawoyin addu'o'i akwai manyan addu'o'i to gaskiya to babu damuwa to amma dai abin da muka iya bukata duka da mu da yan uwan mu kiristoci gaba daya Manyan Najeriya su taru a haɗa kansu. yawa A yi kwamitin gyara kasuwa muna buƙatar a ba kasuwar masaka titi. Kuma wanda zira ratsa ta hita. Yau kuma musa. su gyara waɗannan take sun muna yawa. Kuma kiran da za a yi ga al'umma. a samu a yi kokari kasan nan tamu ga baki daya a rika addu'a Allah ubangiji shiri manyan to da kutuma da gutsu na lokal gama da jindirowa sunan mayan garuruwan mu to alhamdulillah to eh, bakin nan